بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة جوت رمضان شكرا تدوب ليد الريح دا أربعين دا هجرية وندي داتي دا شابكي ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau muna darasi na na hudu ko? na? na biyar darasi na biyar haka ne a cikin suratul hajji kuma za mu tashi ne akan aya ah, ta goma a cikin sura ɗin muna bayani dangane da kashe-kashen mutane da nau'in mutane da allah madaukin sarki ya kawo bayanin halinsu a cikin wannan sura ya ce akwai daga cikin mutane wanda yake yin jidali kan allah shine annadar ibn al-haris kamar yadda muka faɗa ba tare da shirya ba ba tare da littafi mai haskakawa ba ya mana bayanin wato sifar wannan bawon Allah ko sifar mai irin wannan ɗabi'a a saniya ya tsafi hili ya zilla an sabi lalla lahu duniya khizyun wa zai yawm al-qiyamati adhab al-hariq Allah yace zalika bima qaddamat yadaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وأن الله ليس بظلام lallai allah bai zamanto mai yawan zaluntan bayansa ba ko zalunci ko kaɗan ma Allah baya yi ballantana yi mai yawa fa yu'adhibuhum bighairi dhanbin ballantana yi musu azaba ba tare da laifi ko zunubi ba wa huwa jalla dhikruhu ala ayi wajhin sha'a ta sarrafa fi abdihi Allah yana yin tasarrufi akan bawansa da yanda ya ga dama in ya ga dama ya maka azaba in ya ga dama ya kyale ka in ya ga dama ya kona ka in ya ga dama ya sa ka aljanna fa hukumuhu adlun wa huwa ghayru zalim hukuncin Allah a duk yanda yake adalci ne kuma Allah baya zalunci inna Allah laysa bizallamin lil abid shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana a hadisul qudsi Allah yana faɗa yana cewa ya ku bayi inni haramtu zulma ala nafsi na haramta zalunci akan kaina Waje waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci nan ya zama haramun ne a tsakaninku fala mu ya ibadi kada ku zalunci shi da kansa yace ya haramta wa kansa ya zalunci bayansa shi da ya halicce mu ya raya mu ya ciyar da mu ya shayar da mu ya ɗauki nauyinmu ya mana duk abin da zai mana tabaraka Wata'ala. amma ya haramta wa kansa ya zalunce mu sai ce to kar ku zalunci ya ko bayi duk wanda ya zalunci dan uwansa sai ya zo da sakamakon abin da ya zalunci dan uwansa ran tashi alkiyama idan mutum ya saci kayan wani ya zalunce shi zai zo da shi idan mutum ya zalunci wani ya balla masa wuri ko ya balla masa jiki sai an rama masa a tashi alkiyama shi sa annabi ce a zulmu zulmatun yawmal qiyama zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama so kada mutum ya kuskura ya sifantu da sifa ta zalunci Allah ya ce ya haramta wa kansa ba zai zalunci bayi ba to kuma kada ku yadda ku zalunci bayan shi to sai Allah ya sake faɗa mana wani simfi ko wani nau'i na mutane su kuma ga yadda suke mai ce ومن الناس من يعبد الله على حرف wannan ayar imamul bazawi a cikin tafsirinsa yake cewa ta sauka ne akan wasu mutane cikin larabawa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf su waɗannan larabawa mutanen ƙauye sun kasance sukan zo Madina suna masu hijira daga ƙauyukansu idan ɗayansu ya zo ya samu lafiya a garin Madina jikinsu ya kyau ya samu kwanciyar hankali kuma aka ci sa'a dabbarsa ta haihu ko dokinsa ya haihu ko raƙonsa ya haihu ya haifa masa ɗa sosai kuma ma aka ci sa'a matarsa ta haihu haka ɗin duk ta faru ya samu kuɗi ya samu dukiya sai ce ka wannan addinin na annabi muhammadu gaskiya addinin ba magana addini ne mai kyau saboda ga lafiya an samu an ci abinci abin hawa ko dabba ta samu ƙaruwa matata ta haihu kai wannan addini wato akwai alheri a cikinsa ya ce wa kad asabtu fihi khaira na samu alheri a cikin wannan addini hankalinsa ya kwanta idan kuma aka ci rashin sa'a da ya baro ƙauyensu ya zo madina ciwo ya same shi ko na annoba ko kuma wata musiba dai da kan iya samun ɗan adam kuma aka samu ƙarancin dukiya sannan kuma watakila dabbobin ba su haihu ba matar ma ba ta haihu ba mana dai bai samu abin da na farko ya samu ba sai ce ka wannan addinin na muhammadu matsala ne eh wannan addinin matsala ne sai ce kai ni na bar addinin ba zan yi ba wannan ita ce fitina to shine sai Allah ya saukar da wannan aya haka din ta faru ne yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai wanda yake wa Allah bauta a bisa shakka shine ala haq ai wa minan nasi man ya'budu Allah ala shakk akwai masu yi wa Allah bauta a bisa shakka asalin kalmar harf daga harfu shay'i ne ana nufin tarafuhu kamar a ce harful jabali ana nufin taraful jabali gefe mana yana bauta wa Allah ne wato halfway kamar ba cikakkiyar bauta ba in ya samu alheri hankalinsa ya kwanta sai ce yana yin addinin idan kuma talauci ya same shi bai samu biyan bukata abinda yake so ba sai ce yarin da ya bar addinin in ka ga dama za ka iya cewa daga cikin mutane akwai waɗanda in sun samu za ka gansu a masallaci in an yi salari aljihu yana ciki hankali yana kwance kasuwa tana gudana al'amura suna tafiya zai je wa'azi zai je masallaci za ka gan shi a sahun gaba zai rika za saboda yana samu idan kuma abin ta koke masa ya fada kwata to shi kenan kuma sai ya ce kai shi fa bai gane wannan addinin ba talauci ya yi yawa kaza ya yi yawa kaza ya yi yawa wannan kama ne da irin nau'in waɗannan mutane da ubangiji ya faɗa da suna yi wa Allah bauta a bisa shakka idan alheri ya same su sai su nuna cewa suna tare da Allah idan kuma sharri ya same su sai su juya baya su ce su rinda irin wannan mutumi yana bautawa Allah ne ala taraf wa ala janib in an ce ala harf ala taraf ala harf ala janib ala harf ala shak yana yi wa Allah bauta wato ba cikakkiyar bauta ba fa in asabahu khairun wannan misali ne na munafiki kamar yadda Imam Hassan al-Basri yake faɗa idan alheri ya same shi ya samu sihha fi jismihi lafiya a gangan jiki wa sa'atun fi ma'ishati yalwa a cikin arzikinsa to masha Allah isma annabi sai ya yadda da wannan addinin radiya bihi wa sakana ilai ya yadda da addinin kuma ya karkata zuwa gare shi wa in asabatu fitna idan bala'i ya same shi a gangan jikinsa bala'un fi jasadihi wa dhiqun fi ma'ishati da kunci a rayuwa talauci ya rungume shi sosai ya rasa yadda zai fidda kansa in qalaba ala wajhihi sai ya rinda shine irtadda wa raja'a ala aqibihi sai ya juya baya ya koma cikin kafirci Allah ya ce duniya wal akhirah wannan yayi hasara ta duniya da lahira wannan wanda ya shakka a cikin addininsa wanda yake bautawa Allah akan shakka to yayi hasarar duniya da lahira wato bi fawati ma kana yu'ammal wal akhirah bi dhahabi dini ba duniyar babu lahira wal khulud fi nari kuma har abada dan wuta ne ba zai fita ba malamai suka ce babu hasara da ta wuce mutum ya hasarar duniya zero a duniya zero a lahira zero zero kenan Zero plus zero is equals to zero. komai bai da shi fasirar duniya wal akhirah ya yi asara ya tabe bai da komai to gandan wanda ma mutum ya ce a ce ma a duniya ya dan samu wani abu ya dan taba wala Allah amma mutum ya zo a duniyar ma bai samu ba a lahirar ma bai samu ba ya shiga ukwai ذلك هو الخسران المبين ولا mubin wannan shine wato hasara hasara wacce take tafili ya Allah karba mu da hasara a duniya ballantana hasara a lahira ita ce mafi girma duka Allah ka kiyaye mu da yin hasara a cikin su gaba daya to sai Allah ya saki cewa mai kuma ذلك هو الضلال ذلك هو الخسران hakan ne dai na dace kamar ta yadda o min duniya maɗaukin sarki ya ci gaba da sifanta wannan mutumi mai hasara guda biyu yana kiran wani ba Allah ba wanda wannan abun bai isa ya cutar da shi ba in asahu inda zai saba wa wannan abin da yake bauta ba Allah ba bai isa ya cutar da shi ba in ya ki bauta masa bai isa ya cutar da shi ba yanzu gumakan da suke bautawa idan suka ki su bauta gumakan ba su isa cutar da su ba don kaje kama rigunki ma ba abin da ya maka Kawai banza ba abin da zai kaga ya du'o min duniya inda a ce yana iya magana ya ce ka yi kaza ka ƙi ka yi abin da ya ce ka yi bai sai cutar da kai ba to me yasa zaka zo kana bautawa abin da bai sai cuce ka ba in ya ga dama da zai iya zaluntar ka ba ma'ana bai fi karfin ka ba ka zo kana bautawa gunkin da an ka ga dama zaka sa gatari ka faskare shi haka wani akwai hauka a ciki haka kuma wa ma la yanfa'u yana bautan abin da ba zai amfane shi ba in ata'ahu wa abadahu ko ya yi masa da'a ko ya masa bauta ba zai mai amfani ba in mutum zai shekarar miliyan yana bauta gunki yana bauta dutse yana bauta rana yana bauta wata yana bauta wuta wallahi wannan abin da yake bauta ba zai amfani da shi da komai ba bai sai kara ma ba bai ya rage maka ba Allah shi kadai shi ke iya cutarwa ya amfanar shine mai karawa shine mai ragewa shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai bayarwa shine mai hanawa Allah amma gunki baya iya yi yace zalika huwa ad-dalalul ba'id wannan shine bata manisancin bata anil haqqi wa rushd bata da ake barin gaskiya bata da ake barin shari'a kenan bauta wani ba Allah ba hasara ce tabewa ne kuma Allah ya nuna mana ba za su amfana ba dan ka musu bautar kuma ba za su cutar ba dan ka ƙi ka bauta musu yanzu kawai mutumin da yake zuwa kabari ne ai yana roƙon kabari har yanzu wai a cikin musulmi masu sallah har yanzu duk wa'azi da ake akan tauhidi din nan amma har yanzu a cikin musulmi masu sallah akwai wanda in ya shiga matsi sai ya tafi kabarin malaminsa ko kabarin waliyinsa ko kabarin wani akarmakallahu ya je ya tsuguna a cikin kabarin nan yana kuka yana roƙonsa to yaya za a yi kabari ya taimake ka yanzu wanda yake cikin kabari inda zai iya taimakon kansa ko in zai iya taimakon wani ai sai ya taimaki kansa ya aka yi bari aka jibga masa azara wannan uban zafi da ake ciki ya aka aka sa masa ganyen darbejiya ganyen nib aka rufe shi ya aka yi bari aka tattoshe masa duk wata kofa ya aka ya bari aka jibga masa kasar da in yana raye bai isa ya ɗauke ta ba aka zo aka binne shi kuma saboda tsabar ɗamsul basira ce da shafewar basira da rashin sani ya kamata mutum ya je tsuguna gindin kabarin nan wai yana roƙonsa wai ya bashi wai ya baka me ya baka haihuwa idan jarin ka yi kasa a kasuwa ka je ka roƙa idan mata ta ɓata maka ka je ka nemi mallakata a jikin kabari idan kana so ka mallake wani mai gidanka ka je ka kabari ka roƙe shi subhanallah yaya za a yi kabari ya yi maka wannan wato matsala ko ya biya maka wannan bukatu to ka gani yadda umin dunillahi ma la ya wala wa ma la yanfa'uhu kenan yana bauta wani ba Allah ba zai iya cutar da shi ba zai iya amfani da shi ba wallahi duk girman malantar mutum duk iliminsa duk tsoron allansa duk taƙawarsa duk ibadarsa duk walittakarsa duk shewuntakarsa duk matsayinsa filal azimu idan ya mutu shi ba komai ba ne ba akan bayarwa ko hanawa kuma allah kaɗai rabbul izzati shi ya san haƙiƙanin yanayin da wannan bawa yake ciki ba wanda ya isa ya maka garanti cewa wane yana cikin kabari yana jin daɗi ko yana shan wahala allah ya bar wa kansa ne shi ne yake buƙatar taimakonka ba kai ne kake buƙatar taimakon shi ba so rashin ta wato rashin dacewa ne roƙon kabari da bautawa kabari amma har yau har gobe ina gaya muku akwai waɗanda zuwa suke kabarin to wannan ma zuwa suke akwai wanda kam su kan ma yana kabarin ma suke kiran sunansa a ko ina ma suke ba mutum zai faɗi sai ya kira sunan wani mai kabari mutum ya shiga kunci sai ya kira sunan wani me ya isa maka ba abin da zai maka wallahi idan da yana iya yi da ya yi wa kansa ina gaya muku duk tsoron allah mutum wallahi a irin wannan zamani mutuwa ɗin da kake ganin ta ba wanda yake santa ko annabi musa da mutuwa ta zo ɗebe ta yi da mari kawai ya kwashe ta da mari mutuwa ta koma hadisin bukhari ta koma wajen allah ta ce ya ubangiji ka tura ni wajen bawanka da baya son mutuwa sai aka ce da ita ki je ki gaya masa shekara nawa yake so yi a duniya ya ɗora hannunsa a bayan tinkiya iya adadin gashin tinkiya ya cika hannunsa kowane gashi ɗaya an ba shi shekara ɗari ya zai yi ta yi annan musa ya ce bayan wannan shekarun sai mai mutuwa ta ce sai yanzu kuma sai in ɗauke ka ya ce to yanzu ma bismillah to inda wani ya isa ya yi wa wani wani abu wallahi ba zai bari mutuwa ta ɗauke shi ba amma mutane ba su fahimta ba sa ganewa sai su rinka bauta wani ba Allah ba to shine Allah ya daɗa cewa yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi wannan bawa wato yana kiran wato ruhu darruhu aqrabu min naf'ihi wanda cutarwarsa ita tafi amfanin da zai masa a gare shi ya ce wannan wato Labisal maula tir da mai taimako irin wannan almaula ana nufin annasiru ko kuma alma'budu abin bauta wala bi'sal ashir kuma tir da aboki almukhalitu wanda ake cakuduwa da shi tir da wannan gunki shine al-ashir larabawa sukan ce da ashe uzzauj sukan ce da shi al'ashir saboda abin da ake haɗuwa da shi to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ake ce da su ayoyi masu mushkila um, mushkilatul qur'an kenan a can da farko Allah ya ce mana wato yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yana kiran wani wanda ba Allah ba wanda bai zai amfanar da shi ba bai zai cutar da shi ba kuma bai zai amfanar da shi ba kaga nan an ce ba cutarwa ba amfanarwa amma a wannan ayar ta biyu sai ce ya du'u laman zarruhu aqrabu min naf'ihi yana kiran wanda amfaninsa ai cutarwarsa ita tafi kusa da amfani ma'ana cutar tafi amfani yawa shine suka yi ta maganganu su malamai wasu suka fassara suka ce wato laman dararuhu fi duniya akrabu min naf'i ko kuma laman dararuhu fil akhirati akrabu min naf'ihi fi duniya abinda ake nufi cutar da mutum zai gamu da ita a lahira in ya bauta wa wani ba Allah ba ya fi amfanin da yake tsammani zai samu a tattarar shi a nan duniya ba wai ayat tana warware abin da aka faɗa na farko ba ne ba yi da wani amfani ba yi da wani cuta amma kawai ana ba da misali ne cewa inda za a duba a ga cutar da zai gamu da ita na wannan bautar gunkin wallahi ya fi amfanin da yake gani a nan duniya wato zai samu wasu suka fassara ayar cewa yad'u min dunillahi ma la yadurruhu ay la yadurruhu tarku ibadatihi wanda barin yana bautawa wato wanda barin bauta masa da zai cutar da shi ba na'am barin kin bautawa gunki da zai cutar da kai da komai ba yanzu mu da muka ce ba mu bautawa gunki me muka cutu ba mu cuta da komai shine ai la yadurhu tarku ibadati sai ce laman darruhu aqrabuku ba ana nufin dar ibadati shutuwar bauta masa ake nufi abinda dai ake nufi babu wani alheri babu amfani ga wannan gunki da kake bautawa bala'in da zaka gamu da shi a kiyama wallahi shi yafi amfani da zaka samu in kana ma tsammanin zaka samu amfani a tattare shi a nan duniya malamai suka ce la naf'a fi ibadati sanami aslan kwata kwata babu amfani wajen bauta wa gunki ai sam sam wannan kawai an faɗe shi ne a bisa al'adar larabawa duk abin da ba shi da wani asali ba'i asali wanda ba shi da tushe sukan ce da abin wannan ba'i kamar da Allah yake cewa zalika raj'un ba'i raj'un ba'i ay la raj'a lahu aslan to kenan nafus sanami kana ba'idan amfanin gunki ya amfane ka abu ne ne santacce ba wani amfanin da zai ma la naf'a fihi aslan kenan sai ne sai zarar sai cutarwa babu amfani a gunki amma akwai cuta dan duk wanda ya bauta gunki insha Allah sai ya shiga wuta li'annahu ka'in cutar kasantacciya ce tabbatacciya ce duka dai wannan yana nuna mana duk wanda ya rike wani ba Allah ba a matsayin mai taimako shi yasa yace da bi'sal maula tir da mai taimako da ka riƙa ba Allah ba duk wanda kake ganin zai taimaka maka ba Allah ba wallahi ka riƙe shirme ka riƙe hauka ina waɗanda suke cewa in mun saki suwa ne mun shiga uku ina waɗanda suke ganin cewa idan ba su bi suwa ne ba ba za su yi arziki ba ina waɗanda suke da'awar rububiyar arziki cewa a bi mu a samu arziki a kyale mu a shiga wahala wallahi ba wani wanda ya isa a duniya wai ya ce wai dan kayi fada da shi ko baka tare da shi wai zaka talauce ƙarya ne babu shi kuma ba wanda ya isa ya ce matsarsa kusantarsa shine zai baka arziki ya kamata ku sani cewa babu wani ɗan ko uba bai isa ya ce shi zai arzuta ɗansa ba ka gare karewar soyayya kuma duk iyayya mutum bai isa ya talauta ka ba duk yanda suka ƙi ka samu arziki wallahi sai ka samu in Allah ya rubuta maka haka kuma duk yadda suka so su ɗaga ka billahi azimu Allah ba zai ɗaga ka ba in bai so ba zai ɗaga ka ba ai gashi nan ana gani ai ta yin abubuwa ai ta yin abubuwa ana so a ɗaga wani a ɗaga wani amma sai ki dahuwa saboda Allah bai ɗaga shi ba ga sunan kaga mutum yana da mulki yana da isa shi yake cewa ayi ko kar ayi shi yake cewa ayi ko kar ayi amma sai mutum ya zo ya sauka idan ya zo ya sauka sai ya nemo na abu ya rasa yanzu kamar gwamna gwamna a jihar sa ai shine uga kwata kwata ko ba shi zai ce ayi ko kar ayi ba ya bayar ya yi kaza ya yi kaza an yi wa kaza an yi jiniya an tare hanya an ce a saurara gwamna ya ce kowa ya zauna a gida za a yi kaza za a yi kaza yana sauka daga kujerar nan sai zo neman sanata ko neman wani sai a ce tabi layin ƙura'a sai a ɗaga shi sama sai a buga shi ya gama duk shimfiɗin da zai duk kuɗin da zai kashe ya kashe in sayar kujerar zai yi ya sayi ta ta ƙi sayuwa in kuɗi zai ba wasu ya wasu sun cinye kuɗin kuma sun ƙi saboda allah bai ga dama zai yi ba to wani mutum da yake jin yana da ƙarfi wallahi bai isa yi wani abu ba in ba Allah ya ga dama ya yi masa ba to shi yasa mutane su rike Allah su huta to shine sai Allah kuma ya yi mana albishir ga waɗanda suke imani ne yace inna salihati lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai aiki na gargaru kenan zai shigar da su wasu aljannatai gonakai kenan in an ce aljanna ana nufin gona ne an ce da aljanna aljanna saboda a cikinta akwai bishiyoyi korashar masu tsawo masu duhu masu sanyin inuwa bishiya guda ɗaya inuwarta inuwar bishiya ɗaya ta gidan aljanna sai ka yi tafiya shekara 500 ka gama inuwar bishiya ɗaya ba 500 lif lif lif lif lif lif lif ga ruwa na gudana ga bishiyoyi ga sanyi ba sanyi mai cutarwa ba sanyi na ni'ima kore shar aljanna take to shi yasa ko ina za ga aljanna sai ce da ita jannat jannat ana nufin gonakai masu ni'ima galibin kuma qur'ani inda yace jannatin sai ka ce ce tajri min tatiyal anhar ko tajri tatiyal anhar a cikin suratul tauba wuri ɗaya ne Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani aljannatai ba ma aljanna guda ɗaya ba wanda ƙoramai na gudana a karkashin su ruwa duk inda aljanna take mala akwai ruwa a kwance kuma ruwan aljanna ba irin ruwan duniya bane wanda yake mai datti mai kumfa mai kazanta tas yake tun daga farkon ruwan har ƙasa ana gano abin da ke ciki ko dutse ne kwaya ɗaya in ya fada ana ganin shi fari tas yake babu wani kazanta ba wata ciyawa mai cutarwa a cikin wata kwata jannatin tajiri min tati al'anhar inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da yake so tabaraka wa ta'ala ya ubangiji muna roƙonka ka sa mu cikin wanda za ka ba su wannan aljannatai Allah ka mutunta mu ka kimanta mu ya Allah ka girmama mu da ba mu gidan aljanna ranar tashi alƙiyama to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake mai da martani ga waɗanda suke zargin annabi ko suke yarfe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai Allah ba zai taimake shi ba kamar wai in ka bi manzon Allah ka bi wahala ne in ka bi manzon Allah ka bi hanyar da ba za ta bulle ba wal iyazu billahi da wannan magana to sai Allah ya mayar musu martani yace me man kana yawmun allan yanfuru Allah fi dunya wal akhirati falyamdud bi sabab na'am falyamdud bi sabab ila as-samaa wannan ayar ta sauka ne akan wasu mutane da ake ce da su wato asad da zafan wasu kabilu ne asad da kuma kabilar zafan annabi ne ya kira su zuwa ga musulunci kamar yadda ya saba yana da'awa yakan kira kabilu zuwa ga musulunci wanda yau al'ummar musulmi suka samu rauni ba sa yin da'awa yanzu mun kare sai dai a gida mai ta mai ta harba samfurin skirt ga junanmu na'am amma duk wanda ba musulmi ba yana da hakki a kan mu mu kira shi mu ce musulunta wani lokacin mu masa kyauta wani lokacin mu masa mu'amala mai kyau wani lokacin mu je gidansa ha mu je garinsa mu ce mun kawo masa tallan musulunci amma yanzu su suke kawo mana tallan kiristanci kawo mana bishara ko a kawo mana a rediyo ko a kawo mana a gida-gida ko a kai mana a kurkuku ko a kai mana a asibiti amma annabi yana da'awa annabi nuhu ya ce na kira mutane na dare da rana na kira su da safe na kira su da rana na kira su a sirri na bi su gida-gida ina cewa su zo su karɓi musulunci ribar musulunci a kira mutane zuwa gare shi shi sa kullum muna faɗa cewa yana daga cikin rauni da wannan al'ummar musulmi take ciki wato rashin yin da'awa kwanan nan na je jihar adamawa dab da ramadan din nan wajen su mubi da sauran ƙauyukan binciken da muka yi da wasu ƙauyuka can wajen jada cikin ƙasa-ƙasa na manta sunan ƙauyukan kun san cewa har yanzu a jihar adamawa akwai mutanen da suke suna yawo tsirara ba riga ba wando ganye suke daurawa kuma yawancin su wasu fulani ne ba san musulunci ba riga ba san riga ba wannan riga da muke sawa a nan in kai tafiyar awa uku awa hudu za ka tarar da su a kan dutse suke a can mubi can cikin ƙasa cikin ƙauyuka har yanzu akwai waɗanda arna ne su ba su ma san kiristancin ba ba su ma san musuluncin ba zigidir suke yawa. wanda na yi magana da wasu waɗanda suke shiga wannan wurin suka gaya mun cewa wallahi so ma suke a shiga a musuluntar da su na farko dai idan mutane masu riga za su shiga sai an sanar da su cewa fito yau za a yi baki in ba ka ban sun gan ku gudu za su shiga sun gan ku guna riguna guduwa suke su gaba ɗaya rayuwarsu akan dutse suke da duwatsu kawai da abin nan ina magi ina gishiri kai ka san magi da gishiri haka kudin suke rayuwa waɗannan mutanen kuna jin Allah bai zai kama mu ba idan mu kai musu kalmar la ilaha illallah ba wani ya ce wata rana sun shiga sai su je su ta rike su ce ka musuluntar da mu ka musuluntar da mu in ka kai musu riga wannan murnar da suke yi saboda su tsumma suke wannan yadi wannan ganye suke sawa haka a jihar can kebbi shekara ɗaya biyu da suka wuce akwai yan uwa ɗaliban ilimi da muka tura suka je irin yawon da awa ɗin su bincika mana yadda wuraren suke wallahi can ma akwai wurin da har yanzu fa jihar kebbi sokoto tsakanin kebbi sokoto ɗin akwai zuru wajen zuru da zaka lau har yanzu akwai mutanen da tsirara suke zikitar ba san Allah ba ba san manzon Allah ba ba san musulunci ba kuma 'yan Najeriya ne ba su da aiki sai noma noma da kiwo amma muna nan mun tare a nan a cikin birni muna ta faɗa da juna wani ya iya wani bai iya ba wani ɗan sama ne wani ɗan ƙasa ne wani ɗan kudu ne wani ɗan arewa ne wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne wallahi waɗannan mutane sai Allah ya tambaye mu idan ba mu kai musu kalma ba don kuwa yake gaya mun na farko dai mota ma ba ta shiga gunar kogi ya tsallaka ya datsa su sai dai ka hau mashin da rani ko ka hau kwale-kwale da damana ya ce ya shiga ya gani zikitir suke yawo ka kaga yarinya budurwa balagaggiya ba ta da riga a jikinta komai babu kawai sai ganye kaga mazan su su ma haka sai saran itace na fitar hankali gasar tara itace a kofar gida kowa za ka ga dalar itace a kofar gidansa ice kawai mata sai dai su shiga daji su tari itace su kuma mazan ne suke kwance a gida matan ne suke aiki namijin katon banza ne kurun a gida yake kwance baya komai kawai sai dai matar ta je ta saro masa ta yi noma ta shuka ta yi kaza wallahi tsummo kara ne aka ɗauka aka kai musu wallahi azimu nake gaya muku tsummokaran da aka kai musu za ku yi mamaki irin yadda suka yi farin ciki suka yi murna a kai ba su da masallaci ba su da la ilaha illallah ba su da makaranta ba su da kaza su ba su ma san da wani abu ya gwamnati ba ma ba san da shi ba kawai rayuwa suke amma abin mamaki za sai ka je cikin dajin ka je ka ga tutar jam'iyya a ciki ko ka ga fastar wata jam'iyya yan siyasar nan sun kutsa haccen sun kai musu ƙura'a saboda akwai akwatin ƙura'a can amma ina la ilaha illallah kuma waɗannan in ka jefa duka ɗaya wa'azi ɗaya sai mutum ɗari biyar su musulunta nan ku a birni fa sai ka shekara biyar ma ba wanda ya zo gurinka amma can ku zuwa ɗaya wallahi mutum ɗari biyar sai su musulunta so dole ne musulmi masu da'awa musamman mu a nan arewa wannan wuri guda ne na gaya mu akwai wurare da yawa riga ba sa sawa riga kar ka ɗauka wai a wani guri ko a kudu ko a wani a nan arewa to da muna yadda annabi yake yi yana da'awa to da musuluncin nan ya yadu. kuma ku sani ribar mu a cikin wannan tafiyar shine mu yada wannan kalmar ta yadu. kuma da yawa daga cikin kiristocin nan muke gani ko ba musulmi wallahi rashin kyakkyawan wa'azi ne ba su ganewa wallahi ana musu wa'azi mai kyau da mu'amala mai kyau za su ta musulunta in kun lura kun auna da waɗanda suke musulunta da wanda suke ridda ai wanda suke musulunta ai sun fi yawa shiga ake shiga ake to matsalar ne shine yanzu mutane sun ɗauki tallan jam'iyya ya fi tallan musulunci yaɗa kalmar jam'iyya yaɗa manufa ta jam'iyyar siyasa ya fi yaɗa kalmar la ilaha illallah to yanzu addinin ma a cikin gari ma ba a iya rike shi ba bai riko ba ballantana a kai shi daji so muna buƙatar mu yada da awa mu karantar sosai manzo Allah ya kira Asad da Ghatfan zuwa ga musulunci a tsakanin su da tsakanin Yahudawa akwai kawance sai suka ce a'a ya Muhammadu ba za mu musulunta ba tunda mun yi alƙawari da mu da Yahudu ba yanda za a yi mu karya alkawarinmu da yahudu mu zo mu bi ka kai musulmi yana son ku lura da wani abu guda yanzu waɗannan fa ba musulmi ba ne amma ku duba yadda suke maintainin alkawari sun yi alkawari ne da yahudawa cewa za su taimaki junansu za su agazawa juna sai ga manzon Allah ya zo ya kawo musu kalma suka ce su ba za su karya alkawari ba saboda sun yi alkawari da yahudawa to me yasa yau musulmi alkawari yake wahala a hannunsa me yasa ba ma iya yin alkawari me yasa ba ma iya cika alkawari me yasa muka fi kowa saba alkawari me yasa muka fi kowa rashin gaskiya me yasa yau musulmi zai zo yi mu'amala da wanda ba musulmi ba an fi jin an fi jin tunanin cuta ta fito daga wajen musulmi da yawa yanzu za ka yi harkar business da kasuwanci kamar yadda 'yan kasuwan suke faɗa da yawa yau wallahi malam ka fi jin tsoron musulmi ya cuce ka akan wanda ba musulmi ba ba mamaki in kai mu'amala da wanda ba musulmin ba ya cika ma alkawari ya kawo maka kudinka kan lokaci kuma ba zai maka dungushi da rashin mutunci ba amma dan uwanka musulmi mai sallah in ba sa kai ba shine zai fara betrayin naka shi zai cutar da kai shi zai shiga hakkinka in ka bashi kudinka ya cinye in ka dora shi akan amana ya cinye amanar in kai sirri da shi ya tona asirinka ka kasa kama waye wa za ka riƙe wa za ku yi mu'amala da shi akwai mutane wasu suna da kuɗaɗe a kwance a ƙasa suna da kuɗaɗe a account ɗinsu suna da kuɗaɗe amma suna so su yi business amma da wa za su yi business ɗin damuwarsu shine waye mai amana da za su ba shi su yi business ɗin da shi ya kwammace gwanda ya bar kuɗinsa su ta bacci a banki banki su ta samun interest kuɗin ruwa a kai akan ya fito ya investing ya buɗe kasuwanci in ka buɗe kamfanin kaza yan uwanka ne za su karya ka ka kira danginka da yan uwanka da waye ka bude musu kamfani a fara insha Allah sai su fara mitin nan da shekara biyu uku ya za su yi su kwace kamfanin a hannunka ya za su yi su karya ka kai wani zubin ma wallahi ɗanka ne za ka zuba masa miliyoyi kuna harka billahi azimu sai ya haɗa kai da ƙannan matarsa su cuce ka ƙannan matar ɗanka ɗan naka zai haɗa kai da ƙannan matarsa sai su cuce ka kai uban ba amana ta zama abin da ta zama amma in ba haka ba akwai waɗanda suna aikin gwamnati suna da kuɗaɗe masu yawa a hannunsu za su iya ba wa ɗan kasuwa to amma matsalar shi ne mutum yana cikin rana ka jawo shi ka kawo shi inuwa da ka ba shi ya fara fita yana harka sai ya nemi wata yarinya mai haske sai ya ƙara aura tukunna shine sakamakon da zai fara buga maka na biyu sai ya je samu wani guri mai kyau mai tsada ya je ya saya ya fara gini tukunna ya fara kwantar da wasu miliyoyi a foundation tukunna duk da kuɗinka kurin daga bashi cewa ya rike maka harkar kasuwanci wannan shine damuwar da suke damun mu rashin amana a tsakanin mu to dole ku za mu sha wahala suka ce mun yi alƙawari gaskiya ba ma jin za mu wannan alƙawari mu zo mu bi ka ya kai Muhammadu la yumkinuna an nuslima yace suka ce to ai mu muna ganin ma an mun bi ka ma ba Allah ma naka zai da zai ba taimake ka ba subhanallah in mun bi kama muna ganin ma Allah naka ma ba zai taimake ka ba wani taimakon da ubangiji zai maka kuma addinin nan naka ba inda za a iya ɗaukaka ya fi addinin yahudanci kalan mu zo mu karya alkawarin da muka yi da yahudawa mu zo mu bi ka kai kuma Allah naka ma bai taimake ka ba mu zo mu samu matsala to shine Allah ya saukar da wannan aya cewa man kana yazunnu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda yake zaton cewa Allah ba zai taimaki manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a duniya da lahira duk wanda yake zatan yake tsammanin Allah tabaraka wata'ala ba zai taimake annabarsa ba to shikenan ya je duk makircin da zai yi wa annabi ya masa kuma ga abin da zai yi in ya ga dama ya kashe kansa dan bakin ciki sai Allah ya taimaki annabi falyamdud dudbi sababin ila sama Allah ya ce ya dauki igiya ya daura ta zuwa sama abinda ake nufi da sama anan saqaful baiti ya daura igiya daga saman rufin gidansa kamar yadda da yawa cikin malaman tafsiri suka faɗa ai li yashudda hablan fi saqfi baitihi ya ɗaura igiya a saman ɗakinsa saman gidansa ya rataye wuyansa ya mutu dan bakin ciki Allah Ta ya taimaki annabi kamar yadda bahaushe yake cewa billahi azimu sai nayi kaza sai dai ka mutu bakin ciki ya kashe ka to shine falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta sannan ya yanke ainihin wato igiyar ya fado ya mutu falyanzur hal yuzhibanna kai ghayduhu ma yaji kaiduhu ma yazi thumma liyaqta wato alhabl ba'da al-iqnaq iqtinaq ya yanke igiyar kamar irin mutum ya hangin kansa ya rataye wuyarsa da igiyar ya gutsure ta bayan ya rati ya gutsure ta ya gani sun mali ya kafa ya fadi ya mutu yana shaƙe falyanzur ya duba ya gani hal yuzi ban na kai duhu shin wannan kaidi nasa ai sani'uhu wa hilatuhu abinda ya aikata da hila ta dabararsa shin zai tafiyar masa bakin cikinsa ma'ana hal yuzhibanna kaiduhu wa hilatuhu wa ghaizuhu duk yadda kuka yi sai Allah ya taimaki annabinsa alkawari ne Allah ya tambaye annabinsa idan baka gane ba wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabi ba to zai taimake shi in ya so Allah ya taimake shi ya sa igiya ya rataye wuyansa ya kashe kansa har ya mutu to kenan wannan garanti ne Allah baraka wa ta'ala zai taimaki annabi inna lanansuru rusulana wal ladina amanu wa yawma yaqumul ashhadu lalle za mu taimaki manzanninmu lalle za mu taimaki wanda suka yi imani alkawari ne Allah sai ya taimaki addininsa wa inna jundana lahumul ghalibuna lalle wato rundunonin Allah sune masu rinjaye na'am za a yi ta makirce makirce za a yi ta kulle kulle za a yi ta duk abin da za a yi wai don a hana musulunci tafiya wallahi sai ya tafi duk abin da za ku yi don ku kashe mutane ku ce an yi yawa a duniya za ku kashe mutane ku ce an yi matsi a duniya za ku yalwata wa mutane ku ce za ku yi kwantarolin mutane ku ce za ku yi kaza ɗin mutane ku je ku yi ku zuba ga ku ga allah da ya halicci mutanen idan wani yana tunani yana da wata dabara da yake ganin shi zai sarrafa duniya ya juya ta yadda yake so bismillah ga kalibu sama wace wal'arbi yana kallon sa a yanzu za a rushe ɗakin kaba aka ce gashi Abu ce a ina lahu rabban yahmi yana da ubangijin da zai kare shi yanzu babu kullum da ba a duniya akan musulunci da musulmai babu ba abin da ba a yi mu yanzu da kuke gani bakaken da muke rayuwa fararen nan in aka haska musu ga yadda muke da yawa kamar ya juju wa majuju wato bakin ciki suke na fitar hankali sun yi lissafi cewa waɗannan bakaken daga nan zuwa shekara ɗari a duniya za su mamaye duniya saboda shi bature illarsa daga shi sai su sai ɗansa kuma suna da wani iyaka na haihuwa da suke yi mu ko zuba ake ba magana yadda ka san 'ya'yan kaɗanya a ta haɗuwa a ce a ƙoshi a haihu a salatin annabi a tafi gona a je a dawo ka ga mutum a garin nan dan garin nan kadai in ka ga yadda dan adam yake shiga yake fita ya je da kuma kowa sai ya ci abinci kuma kowa sai ya sha kuma kowa arzikin sa yana hannun Allah kaga an ji sallar juma'a an taso kaje an je kaza an yi kaza kuma kowa a garin a iya dai cikin garin nan dai sai an ci an sha suka ce an zo an tara mutane baƙaƙe ba san me suke ba suna rayuwa akan arziki ba san amfanin arzikin ba haka suka faɗa kun san munan afirka allah mana ni'ima ta arziki a bayan ƙasa a ƙasa muna kwance ne akan arziki muna ta gini ne akan arziki su kuma wadancan turawan allah ya ƙare musu basira da fasaha su yi motocin su gama basirar basirarsu da fasaha su sai mu zare kuɗin mu ko sai mu je mu siyo ta mawuta kawai ko ba ka bane ba amma arziki da ke cikin ƙasa mun fi su gwalagwalai man fetur arziki da ka sani na kere-kere ba magana yanzu a iya nan tsakanin nijar da najeriya akwai wasu jihohi gabaki ɗaya kwalli ne a gurin akwai inda yanzu in ka je nijar uranium kawai uranium ka je kai brazil mai uranium mai ake da uranium arziki ne a duniya wanda faransa take gadara da shi a nijar uranium ba san iya adadin uranium da suke kansa ba wanda shi kadai arziki ne zai zai iya rike kasar afirka gabaki daya amma suna ganin mu ba mu da ilimi kamar dabbobi muke kawai yasa bari su yi abin da za su rage mana yawa ba gashi kuna gani suna faɗa ba Allah ne halicce mu kuma ya mana arziki ya ba mu kasar noma ya ba mu daji ya ba mu kaza ya ba mu ruwa ya ba mu ni'ima a hankali mu ma muna wayewa eh muna wayewa a hankali hankali wani dan China ya zo Najeriya ya kawo kaya ziyara wani ya ɗauke shi suka ɗan zagaya ya shigo arewan nan ya ga daji yana tafiya daji yake ta gani ko shan gaba ɗaya babu ci shuka ko ɗaya sai ya ga ruwa in ya hau gada ruwa iya ganin sa yana ambaliya ba sai dan cina ya fashe da kuka ba ya ka me yasa ba ya ce ya ce moni moni <laughs> ya ga kuɗi a china fa a china fa saboda tsabar technology su da son su noma fa kafet fa ake shimfidawa sai a shimfida kafet sai a sa mai wani sinadari a rinka zuba masa ruwa sai ya rinka tsirar da tsirrai har a sama fa suke noma fa a sama saboda tsabar babu kasar da za a noma din a sama wallahi sai a dauki roba roba da kake gani sai a yi ta mai tsawo sai a zuba mata kasa. sai a sa mata taki sai a shuka abin shuka sai a ɗauko tiyo yana ɗigan mata da ruwa kaga ta tsiro ta fitar da 'ya'yan itace da saboda tsabar scarcity na gurin ƙasa ko a je a samu kan ruwa saboda babu ƙasa da za ta iya ɗaukan wannan amfanin a samu kan ruwa sai a shimfiɗe ruwan kamar da kafet haka wanda yake na ɗan absorbin ruwa sai a shuka a kai kuma su yi harvesting su komai mu ga ƙasa iya ganin ka komi a najeriya ka shuka shi zai ba abin da ba zai ba sai dai in ba a iya bincike aka gano ba Allah ya ba mu arziki sai dai ya ba mu gafiyoyi da beraye kai aina ta tsaya ne wai eh wasu malamai suka ce wannan ayar abin da take nufi duk wanda yake zaton Allah ba zai tambayi ba zai taimaki annabinsa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je makircin da zai yi wa addinin Allah ya je duk abin da zai yi ya gani shin Allah ba zai taimaki annabin mu ko ba zai taimaki shi ba falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqta an annabi ya rataye igiya daga sama ya fado akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana nufin ya alladhi shi. wahayin da yake zuwa masa falyanzur hal yaqdiru ala irhabi ghayrihi bi hadha alfi'l idan ya fado akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado kan wahayin da ake manzon Allah zai tafiyar da bakin ciki da damuwar da take damun shi bai isa ba wannan aya ta sauka ne akan wanda suka munanta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala suke ganin cewa Allah ba zai taimaki annabi ba ko ma su ba zai taimake su ba Allah ya ce wa kadalika kamar haka ne ma taqaddama min al-ayati anzalnahu muka sauka muku da alqur'ani ayatin bayyinat ayoyi ne bayyanannu wa anna allaha yahdi man yurid kuma Allah shi yake shirye da wanda ya so wanda ya nufi duk wanda kaga ya shirye Allah ne shirye da shi malam kaga wani da basira da wayo da hikima da dabara amma kuma baya sallah saboda Allah bai nufi shi da shirya ba wani kuma ka gan shi gashi kamar dono amma sai sallah Allah ya ba shi shirya kenan Allah ne yake ganin dama ya shirya da wanda ya ga dama ba da ƙarfin tuwo ake samun shirya ba kuma ba da wayo ake samun shirya ba zaɓin Allah ne ya mai da kai musulmi babanka musulmi kakanka musulmi kakan kakan kakan kakan kakan ba za ka irga wani kakanka wanda ba musulmi ba wannan kaga shiri ne na Allah tabaraka wa ta'ala da ya maka sai ka gode wa Allah akan wannan sai ya sake cewa bi

ce waɗanda suka yi imani da waɗanda suke yahudu da sabi'awa wanda suka canja su akan ce saba a fulanun ana nufin gayyara dinahu da nasara da majusu majusa masu bautar wuta walladina asharku da mushirkai masu bautar gumaka duka waɗannan gaba ɗaya yahudu sabi'awa nasara majusu da mushirkai inna allaha yafsilu bainahum lalle Allah sai ya yi hukunci tsakanin su kenan ba faɗa ba zaki Allah sai ya yi hukunci tsakanin masu wannan addinan gabaki daya yawmal qiyamati ran tashi alqiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai gani ne mai itila'i ne masani ne akan dukkan abin da yake faruwa a bayan ƙasa babu abin da yake ɓuya ga Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ce ألم الله له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس الشجر والدواب gaskiya ne wato ya cika ne ya yi yawa ya ja kaya ya ƙoshi da yawa ni yanzu ka gani ni yanzu ka ga da yake a motsa nake a sheke nake duk magana da zan yi ban taba shakewa ba a nan gudu, amma yaron nan ya koshi wallahi dan ni da na ganshi ma <laughs> gani na ce matan ka nawa ne wannan wai to ka rinka motsa jiki duk wanda yake motsa jiki wannan abun da zai same shi ba yawa ka rinka tsalle kana motsa jiki sosai ka zubar da wannan kayan da kake dauke da shi Abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa yau mun yi wa Allah rama kenan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh